Ni gaskiya ba na kiwon zuwa gona akwai lokacin da kullum ma zan je. Akwai ranar da na da daga tafiya a ranar na da daga tafiya a ranar na zo gona saboda hankali na bai kwanta ba kawai na fi son in zo dai in gan su tunda na daɗe ban gani ba. so dama na yi kaji masu kwai sannan kuma na yi na nama duk na ga yadda abin yake to daga baya kuma na ga cewar um, ni wannan dina ya fi karkata ga hankali na ya fi karkata da harkar su shuka shi yasa na dawo fannin shinkafa bana gyara shinkafar kamar yanzu in yi su polishin bana na gyara ta um, nake sayarwa directly to company a matsayina na mace ina son in in yi canji wannan bariya din ana cewa wannan harka ta mata ne a wannan harka ta maza ne ba ta mata ba so ni tun da abin da nake so ne sai na ce bari in fara yanzu ina da plan ma cewa in muka samu kamar wurin da babu flood babu waye ya zama na koyaushe a shekara da an cire wannan wannan yana da an saka wannan koyaushe gonar akwai um, abin da yake tashi a ciki. na san gona ta ta amfani mutane sama da mutum dubu a wannan a wannan um, area din so yadda aka na samu um, na samu gonan nan ba wai ba wai tawa bace ba da na siya na filin gwamnati ne da muke biyan revenue ya kamata um, gwamnati su dinga kamar lura kamar musamman akan mu mata a dinga mana mu kuma yadda za mu ke samun saukin samun abubuwa tunda ba zai yiwu a ce kullum kana cikin nan kana cikin can kuma maybe rigingimu da mutanen ƙauye masu gari da suwaye kaga duk wannan ba ba yadda amfani ina da buri nima in yi maybe in yi um, plant ina inda zan dinga gyaran shinkafa a yi packaging dinta watakila har da suna nama a jiki